Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shirin na ranar yau talata 17 ga watan oktoban shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai a gobe laraba shugaban amurka joe biden zai kama hanya zuwa isra'ila a yayin da yanayin jin kai ke kara kamari a yankin gaza kafin mamayar soja ta kasa da dakarun isra'ila ke shirin kaiwa shugaba putin na rasha zai halarci wani taron da shugaba shi jinping ya shirya hukumomi a belgium sun ce 'yan sanda sun kashe dan bindigan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya litinin a brussel babban birnin kasar bayan labaran duniya za ku ji cewa sojojin jamhuriyar niger shida sun rasa rayukansu yayin da wasu sha takwas suka ji rauni a wani gumurzu da suka yi da 'yan tada kayar baya a jihar talibiri to amma sun sami damar kashe 'yan ta'addar sama da talatin kenan ba wani bane zai zo ya nemi maganin abin al'ummar da gwamnatin kowa zai tashi a samu bakin zaren ba zama za mu yi ba gwamnatin najeriya ta ce za ta biya rukunin c na shirin tallafin rage radadin talauci na n power dukkan ba basukan tallafin da suke bi bashi duk da cewa gwamnati ta ba da sanarwar dakatar da shirin a kasar ghana duk da yake wata kotu ta yanke hukuncin tara ga wasu matasa da suka yi kutse ko kuma suka kutsa kai a yayin gabatar da wani shiri kai tsaye a tashar talabijin 'yan fafutuka na bayyana fargaba da shakku kan tsaron lafiya da 'yancin watsa labarai a kasar dukkanin wani dan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi barna da sunan siyasa da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su. Kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi masu saurare. To amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A gobe Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai kama hanya zuwa Isra'ila a yayin da yanayin jin ke kara kamari a yankin Gaza kafin mamayar soji ta ƙasa da dakarun Isra'ilan ke shirin kaiwa. mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa john kirby ya shaida manema labarai cewa biden zai ziyarci tel aviv kafin ya wuce jordan inda zai gana da sarki abdallah da shugaban masar abdul fatah al-sisi da shugaban palestine mahmud abbas fadar white house ta ce shugaba biden zai jaddada cewa kungiyar hamas ba ta wakiltar al'ummar palestino a tafarkin wuce da mutunta kai zai kuma tattauna game da dakar wato da bukatun jin kai ga mutanen da ke gaza sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar sanar bayan ganawar shi da shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa shugaba Biden zai kuma ji ta bakin Isra'ila dangane da yadda za ta gudanar da mamayar da take shirin yi ta kasa ta yadda za a takaita taɓa farar hulan da basu ji ba basu gani ba da bayar da dama ga shigar da kayan jin kai ga al'ummar da ke Gaza ta yadda Hamas ba za ta amfana ba. Blinken ya kara da cewa ganawar shi da Netanyahu ta haifar da ɗa mai ido da ka iya samar da hanyar kaiwa ga saman mafita a rikicin. shugaba putin na rasha zai halarci wani taron da shugaban china shi jinping ya shirya na bikin cika shekaru goma cir da rattaba hannun shi na manyan ayyuka wani shirin da china ke amfani da shi wajen manyan aikace-aikace da ya malala tsakanin yankin asiya afirka latin amurka da wasu sassan gabashi da kudancin turai fadar kremlin ta ce shugaba putin ya shirya don ganawa da shugaban china shi jinping a gefen taron wanda ake za a yi a gobe laraba a bara ne dai shugabannin biyu suka bayyana cewa babu shinge a duk wata hulɗa su makonni kaɗan kafin dakarun rasha su kai mamaya a ukraine tuni ne dai beijing ta zama amintacciyar abokiyar moscow a harkar tattalin arziki da diplomasiyya bayan da kasashen yammacin duniya suka zarga mata takunkuman kare tattalin arziki a matsayin martani ga mamayar da ta kai wa ukraine hukumomi a belgium sun ce 'yan sanda sun kashe dan bindigan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya litinin a birnin brussels na kasar a yau talata ne aka kama wanda ake zargin a yankin search break na birnin wani bidiyo da mutane suka ɗauka ya rika yawo a kafafen sadarwar zamani ya nuna wani mutum sanye da singileti bisa babur akan babban titin da ababen hawa ke zirga-zirga a kai inda ya bude wuta kan mutane da ke tafiya a ƙasa daga bisani ɗan bindigan ya rika bin mutane a guje har cikin gine-gine yana harbin kan mai uwa da wabi kafin daga bisani ya ranta a nakare mutane biyu 'yan ƙasar swedish sun mutu har lahira na ukun kuma ya ji rauni a harin an dai gano wanda ake zargin da aika-aikar ɗan ƙasar tunisia shekaru 45 a duniya wanda ya bayyana ɗauka alhakin kai harin ta kafa sadarwar zamani inda ya ce kungiyar isis ce ta tayar mashi da tsimi jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar kashe gwamman 'yan ta'adda yayin da sojoji shida suka rasa rayukansu wasu sha takwas kuma suka sami rauni sakamakon wani gumurzu da suka yi a arewacin jihar Tilibiri. Wakilin mu a Yamai Sule mummuni Barma ya kuma mana da karin bayani. Lamarin ya faru ne a cikin daren Lahadi wayewar Litinin 16 ga watan Oktoban 2023 lokacin da wasu dakarun tsaro na Operation Niya da ke aikin sintiri a karkarar Lamdu da ke a tazarar kilomita 50 a arewa maso yammacin Tera suka yi su da wasu 'yan bindiga. An dai ɗauki lokaci mai tsawo ana barin wuta inda sojojin Nijar suka yi nasarar hallaka 'yan ta'adda 31. ko da yake sojoji shida sun rasu wasu sha takwas sun ji rauni waɗanda aka kwantar a wata asibitin yamai kamar yadda aka bayyana a sanarwar ofishin ministan tsaron ƙasa wani jami'in fafutuka kuma mazaunin jihar talabiri ibrahim mamudu ya janjina wa sojojin niger akan abin da ya kira jajircewarsu a yaƙi da ta'addanci sojawan mu ko can dama ba aiki a bashiya ba rashin kulawa da rashin sa shawara ga manya-manyan sojawan sun kasa kasa suna an ka hana mu aiki amma yanzu allah ya sa komi ya zo a daidai hare-hare wannan duk allah ya ba sojawan mu nasara bisa aikata muna yi musu goyon baya ɗari bisa ɗari. sanarwar ta ƙara da cewa baradan sun lalata babura sha hudu na 'yan ta'adda sannan sun kwace bindigogi shida kirar aka karaset da samfarin m guda wannan shine karan da ba adadi da ake fuskantar harin ta'addanci a jihar talabiri a tsawon watanni biyu na baya-bayan nan jigo a kungiyar farar hula ta sovole nijar salisu amadu na mai yi wa hukumomi hannunka mai sanda game da abubuwan da ke wakana a garuruwan da ke makwabtaka da kasashen mali da burkina faso lokacin da abu irin wani ya rikice gwamnati da take ci ita ce ya kamata ta kawo warwarewar rikicin da yake ciki a lokacin da ake yake faruwa kenan ba wani bane zai zo ya nemi maganin abin al'umma da gwamnatin kowa zai tashi a samu bakin zaren ba zama za mu yi ba idan babu kudin sayan kartushe in ma da kibiya za a je a yi yaki a je a yi ko mu ci gaba da roƙon Allah yanayin da ƙasar mu take ciki ai gogawa a samu sakamako na alheri a wani labarin na daban da ke da nasaba da matsalar tsaro rahotannin da ba na gwamnati ba sun ayyana cewa al'ummomin ƙauyuka da dama na jihar Talabiri iyaka da Burkina Faso sun tsere daga su don samun mafaka a garuruwan tamu da torodi bayan da 'yan bindiga suka umarce su su fice ko kuma su kuka da abin da ka iya biyo baya wata bidiyo mai nasaba da wannan labari da aka wallafa a kafafen sada zumunta na nuna mata da yara ƙanana sun tare a farfajiyar wata makaranta da ke kama da sansanin 'yan gudun hijira sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Suleiman Muni Barma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za ku iya bibiyar mu a shafukan na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma ga hawa da ci gaban labaran duniya. an bayyana cewa hanya ɗaya tilo da ake shiga gaza ta lalace tun farkon yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas lamarin da ya sa falastina da ke aiki a cikin isra'ila suka gaza komawa gidajensu dubban magidanta ne dai aka datse a waje yayin da iyaye yan uwa mataye da yara ke fafutukar rayuwa a yanayin ruwan bama a gaza a wani gini da ke birnin ramala da ke gabar kogin jordan dubban magidanta sun kasance cikin mawuyacin hali yayin da yakin na isra'ila da hamas ke ci gaba da azurtar da fara hula a gaza gaza da dama sun bayyana cewa gara su yi kasadar mutuwa su je ga iyalansu da su rika jin mugun labari a wayar tarho ko ta sakonnin katta kwana magidanta sun kuma ce ba sa son a ɗauki hotonsu a kamara domin dalilan tsaro jam'iyya mai mulki a poland ta nationalist ta rasa rinjayenta a majalisar dokokin kasar bayan shafa shekaru takwas tana shugabanci sakamakon da aka bayyana a hukumance a yau talata ya nuna jam'iyyar law da na justice na kan gaba da kashi 35 daga cikin dari na ƙuri'un da aka kada inda sakamakon ya fayyace jam'iyyar haɗaka ta liberal civic ta lashe ƙuri'u 30.7 daga cikin dari sai mai bi mata jam'iyyar ta duwe da ƙuri'u 14.4 daga cikin dari da ta uku su jam'iyyar new left da ta tashi da kuri'u kashi 8.6 daga cikin 100 inda aka bar sauran jam'iyyun gaba ɗaya da kashi 53.7 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada jam'iyyun uku sun yi takara ne akan matakai daban-daban da yin alkawura ga magoya baya iri ɗaya na neman a yi waje da jam'iyyar law da justice domin maido da abin da suka kira kyakkyawar dangantaka da kungiyar tarayyar turai ta eu shugabannin jam'iyyun uku dai sun yi alkawarin yin maja domin kafa gwamnati mai yiwuwa ne dai a zaɓi shugaban jam'iyyar civic coalition donald tusk wanda tsohon firaministan ƙasar ne domin dawo da shi bisa karagar mulki a gaida hawa sharif da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A Najeriya ma'aikatar jin kai da rage radadin talauci ta kasar ta ce ta sami wasu makudan kudade a binciken da take gudanarwa waɗanda za ta yi amfani da su domin biyan bashin alawus na wasu masu amfani da shirin a rukunin C har na tsawon watanni tara. Wannan na zuwa ne bayan wata sanarwa da gwamnatin ta bayar na dakatar da shirin domin gudanar da bincike matakin da ya fuskanci kakkausan suka a faɗin ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda. Wannan mataki yana zuwa ne jim kaɗan bayan da ministar kula da ma'aikatar jin kai da rage raɗaɗin talauci Beta Edu ta dakatar da shirin 'yan power domin a binciken yawancin waɗanda aka ɗauka aikin kula da biyan masu cin gajiyar tallafin waɗanda aka fi sani da consultants a turanci. Kafin aka yi ga dakatar da shirin mai magana da yawon hukumar 'yan power Jalaluddin Kabir ya ce ƙungiyar Batch C ta rubuta wa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu takarda cewa ba a biya su alawus ɗinsu na watanni tara ba Jamaluddin ya kara da cewa. To alhamdulillahi haƙa ta cimma ruwa domin wannan bincike ya bayyanar da inda waɗannan kuɗaɗe suke kuma ba da jimawa ba za a fara biyan su waɗannan bashi da suke bin bashi na waɗannan watanni da suka yi ba tare da an biya su ba. Da kun ce akwai kurakurai a rajistan waɗanda suka ci gajiyar wannan tallafi. A yanzu ya za ku iya gane sahihan waɗanda da ya kamata a biya su wannan an riga an ƙara bincike tuna dama komai na nan akan system da beneficiaries inda ya kamata a ce an biya da kuma masu zuwa ppa place of primary assignments nasu wato inda aka tura su domin su rika koyarwa ko kuma su koyi wani horo don inganta rayukansu to dukkan wannan yana nan an tattara kuma an ƙara binciken nan an san suwaye za su amfana masu bin bashi dinnan domin a samu a biya su watanni da suke bi bashi. To sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu yana ganin akwai abin dubawa a wannan tsarin. in ba wai an tsaya tsayin daka an duba an fara hukunta mutane wanda aka ba alhakin kulawa da jama'a da hakkin jama'a da abin da ya kamata jama'a Najeriya su samu ba kullum in aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai mai da anu agogo baya yadda kasashe ke ci gaba shine in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi akan daidai me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure me ya kamata a gyara waye ne baya baya aiki da ya kamata a sallame shi to yi wannan ne yake sa kasa ya ci gaba ya muhammad aliyu ya ji da wannan labari da ke cewa za a biya su su da suke bin ma'aikatar bashi har na watanni tara sai ya ce. A hakikanin gaskiya muna cike da farin ciki kasancewar labarin da muke samu da ɗume cewa a wannan watan Nuwamba mai zuwa za a biya mawa innan kudade a hakikanin gaskiya muna cike da farin ciki kuma muna jinjina ga gwamnatin tarayya domin cika wannan alkawari da suka ɗauka ma masu amfana da wannan shirya hakikanin gaskiya muna godiya kuma muna nuna farin ciki sosai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, to a kasar Ghana kuma wata kotun majistare ta yankewa wasu matasa 'yan barandan siyasa su goma sha shida na jam'iyyar NPP mai mulki hukuncin tarar CD 2,400 wato kwatankwacin dala Amurka 200 kenan kowannensu. bayan sun amsa laifin kutsawa a cikin wani shirin talabijin da ke gudana kai tsaye to sai dai lamarin ya haifar da cece kuce tsakanin ma'aikatan kafafen yada labarai yayin da wasu ke bayyana fargaba game da tsaron lafiyar 'yan jarida a kasar Wakilinmu idris abdullah bako na dauke da karin bayani lamarin ya faru ne a yayin wani shirin talabijin na kai tsaye ranar asabar 7 ga watan oktoba 2023 inda wasu gungun 'yan bangan siyasa goma sha shida da ke da alaka da jam'iyyar npp mai ci suka shiga cikin ɗakin shirye-shiryen gidan talabijin ɗin utv da ke accra babban birnin ghana suka shiga da ƙarfin tsiya suka tada hayaniya a cikin shirin da ke gudana kai tsaye dalilinsu na kutsen shine cewa wannan shirin ya kasance a kullum ana sukar gwamnati ba bisa ka'ida ba masu ruwa da tsaki a harkokin yada labarai kamar kungiyar 'yan jarida ta ghana hukumar yada labaran ghana jam'iyyar npp mai ci da babbar jam'iyyar adawa ta ndc sun allah wadai da abin da ya faru a jawabin da ta fitar ga kafofin yada labarai kungiyar gja ta ce gja na kira ga gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyin farar hula jami'an diplomasiya hukumomin ƙasa da ƙasa da dukkan 'yan ghana masu kishin ƙasa da su Allah wadai da wannan ɗanyen aiki da waɗanda suka kitsa hakan. Wasu 'yan jarida sun bayyana muryar Amurka ra'ayinsu game da hakan. Maryam Bawa yar jarida ce da gidan rediyon Marhaba da ke nan Accra. Dukkanin wani ɗan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi ɓanna da sunan siyasa da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su. Allah na tuba menene CD dubu biyu da ɗari hudu CD dubu biyu da ɗari hudu ga 'yan siyasa 'yan siyasa ma waɗanda suke kan karagar mulki a wannan lokaci. Ai ba wani kuɗi bane da ya taka kara bare ma har ya karya ba. Shi yasa gaskiya ni dai zan ce idan har za a ci gaba da irin wannan to dan jarida ba shi da yanci dama can ya aka kare kiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata a yi bane wannan ai hukuncin hukuncin wanda ya saci dunkulen magi shi aka yi musun nan abdulhadan Adam dan jarida ne da gidan talabijin na GH1 wayan ga abu duka abu ne da yake na kawo kuma ba kuma akwai irin wannan ire-iren wannan abubuwa da yake an yi amma wayanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a ja kunnen su da yake ba jan kunnen su suna ganin cewa an suka kara aikatawa ko ko kuma waɗansu suka fito suka aikata wannan abu abu ne da yake su kuma ba za a musu komi ba lokaci ya kai da yake ya kamata gwamnati ta shirya ko ta shafi da waɗansu matakaiya da yake za a doki a magance wannan. shin ko wannan tarar da kotu ta yanke wa 'yan bangan ya dace lauya anis muhammad ce yanayin karan da aka shigar yanayin hukuncin da za a ɗauka. cajin nan shi ya determine conviction da fine nan an cajin su conspiracy to commit crime da rioting. na kuma a lomu is a misdemeanor amma inda abin bai yi mini daji ba ne cajin nan cajin da aka aka aka kai nan a kusan a ce in dai kana da kudi ka iya kai miki nan the charge is not is not encouraging at all shi ya kawo fine nan 2400 Ghana cedis for irin wanga wato aiki bai deter mutane na Allah gari ko police sun kuma su je su yi nazari next time ba su ke irin wanga charge court yanzu yanzu ya rage ga duk masu ruwa da tsaki ciki har da jam'iyyun siyasa su tabbatar da kyakkyawan yanayin da kafafen yada labarai da 'yan jarida za su rika gudanar da ayyukansu cikin walwala da 'yanci idris abdullah bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullah bako kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hirar da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Alhaji Sani Juli kan sabuwar ma'aikata ta musamman mai kula da harkar makiyaya da su a farko da kafa a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya. To amma ya batun lafiyar dabbobin nan naku akwai bukatar a yi wani abu musamman wajen kula da lafiyar dabbobin nan domin ko kwanakin baya mun ji an ce akwai wasu 'yan matsaloli da ke damun dabbobi na rashin lafiya da sauransu. Me za ka ce game da wannan? Wannan maganar dabbobi da suke samun damuwoyi da sauransu irin rigakafi da allurai duk mun ga mai girma kwamishina. Muna jiran abin da zai tattauna da gwamna. sannan sai mu ga yadda za mu yi da mutanen neja yadda za a samu masu abin da za su dabbobinsu saboda duka rabobin nan su ne mu gaba daya da mu da hausa ma da sauransu don da zaran babu dabba kowa kuma yan ba samu dabba lafiya ba to komai ya samu matsala a rayuwarmu saboda muna muke kula da su insha Allah. Salai Sani eh, Juli daga karshe mine ne fatan ka musamman me kuke so ku gani kasa game da ita wannan ma'aikata da aka samar? To wannan fatanmu dai mu dai kan alhamdulillahi fatanmu duka wanda an dan jihar Neja duk wanda a jihar Neja ba sarake ne wani ne ya mai da ministry ya dawo da hankalin shi ministry nan bai tabbatar cewa ga ministry shine ya kamata ya kula da shi a damu da shi don shine kira na ga fulani da sarakuna da sauran al'umma fulani Neja gaba daya shi ma kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja Umar Ahmad wanda aka fi sani da sanda ya yi karin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfado da sha'anin kiwo a tsakanin fulani a jihar sai ya ce to farkon dabarun da za mu yi dai shekaru bayan nan da kowa ya san hal yanayin da ake shiga na damuwa na rashin jituwa tsakanin mutane da kuma yadda kallon da ake musu so farko dai muna son mu ja su jiki mu nuna musu cewa suna da ma'aikata kuma gwamnatin jihar Niger tana ta tsara wasu tsare-tsare na musamman a kansu sannan kuma mu tabbatar da cewa mun inganta harkar kiwon nan an fita daga kiwon da ake ciki na wahala na zagaye-zagaye zuwa kiwon zamani a tabbatar da cewa eh, mazauna wuri guda an inganta masu mazauninsu sun samu ruwan sha sun samu makarantu da asibitoci da duk kayan more rayuwa sannan kuma mu upgrade wa'annan settlement din community ranch din zuwa standard din da za su iya kiwo a gida ba tare da su yi yawace yawace ba sannan wa'anda suke yawace yawace duka za mu yi moving din su zuwa grazing reserve in Allah ya kai mu lokacin kaka gare reserve da muke da su a Niger State ko tabbatar da cewa mun takin full ownership mu moving din su zuwa wurin su ci gaba da zama inganta shi a sa masu ruwan sha da sauran duk abubuwan da ya kamata. Na'am yanzu kuna nihin tsarin kiwon zai bambanta da yadda ake yanzu? zai bambanta insha Allahu abinda muke so mu yi shine mu fara ɗaukar shi ɗaya bayan daya. mu tabbatar da cewa sun fita duk in ana son a ci gaba da wannan zaman lafiyar kuma a ci gaba da samun haɓakan arziki fiye da da da riba don shi sana'a ne kiwo ya kamata kuma mu wayar da kawunan mutanen mu su san shi a matsayin sana'a kuma su a inganta shi yadda za su samu riba fiye da yadda suke samu da shi saniyar da aka ajiye wuri ɗaya ana bashi abinci yana ci ya fi ba da riba da madara da nama fiye da wanda take yawo a wahalce sannan kuma za mu ɗauki data na hilanin mu gaba ɗaya na Niger State mu san su musamman daga wurinsu mu san su a duk inda suke sannan mu san namban dabbobin da suke kowane karamar hukuma don mu tabbatar da cewa wa'annan dabbobin wani karamar hukuma take da dabbobi masu yawa sannan menene matsalar wa'annan dabbobin me suke so a yi masu da gwamnati za ta shigo ta tallafa ta yi shi sannan a ci gaba da ci gaba da kiwon nan da zaman lafiya Na'am amma honorable to uh, batun tsarin dabbobin nan in ka lura mm. yanzu kusan duk fulanin masu dabbobin ma ba su wannan jiha sun gudu saboda wasu dalilai. Uh, mm. Ya za ku yi ku dawo da dabbobin har ku ɗauki wannan mataki a kansu? eh to wasu sun fara dawowa da kirkirar wannan ma'aikatan wasu su sun fara dawowa a wasu ƙananan hukumomi da ake samun kashi-kashin gilla da yawancin su kashe-kashe na barayi da kuma wasu bata eh, gari su ne suka kore su to yanzu mun fara magana da kananan hukumomi mun fara magana da manya-manyan sarakunan gargajiya duk inda abu ya faru ba wai mutum ɗaya zai ɗauki mataki a kan shi ba za mu kira juna ne mu dube shi a ido biyu mu tabbatar da cewa ina ne aka samu kuskure ina ya kamata kamata a gyara ba wai ɗaukan doka da hannu ba so wannan ya sa suna ɗan samun kwanciyar hankalin dawowa suna duba inda suke sun zama irin Niger State ba inda ya fi shi makiyayi kyau irin Niger State don akwai ruwa ko ina sannan ƙasa ne da aka santa da da zaman lafiya ba ta da kuma damuwa sannan kuma ƙasa ne da take da arzikin dabbobi so suna son zaman Niger State lalurori ne suka kore su lalurorin muna tsayawa ɗaya bayan ɗaya muna maganin lalurorin insha Allah za su dawo gaba ɗaya su ci gaba da kiwon su arziki ya haɓaka a jiha. Na'am, ka yi maganan Grazer Reserve yanzu in ka lura ko burtaloli wato labi-labi inda shanunan suke bi kusan babu su a Naija. Ya za ku yi ku tattara ku farfado da wayannan labi-labi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban gamayar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Alhaji Sani Juli da kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar neja umar ahmad da kuma wakilin a neja mustapha nasiru batsari sai kuma julie ledes gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe da salama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email. To faro da sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da kuma Yakubu mai aski Badaraka sai kuma Haddabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce to manya-manyan kasashen duniya masu ikon faɗa a ji da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata ku gaggauta daukar matakan takama wannan sabon rikicin yankin da ya barke a tsakanin kungiyar hamas da kuma kasar isra'ila birki don gudun kada ya bazu a sassan kasashen gabas da tsakiya domin ita fitina farkonta aka sani ba a san karshen ta ba sako mu na gaba ya fito daga saba'ila agnes malam faturi mazaunin difa a jamhuriyar niger ya ce hakika yau take ranar yaki da talauci ta duniya amma misali a kasar mu najeriya babu abin da za mu nuna na jin daɗi ko mu ce ga wata hanyar da shugabanninmu da muke zaɓa suka ɗora mu a kai kamar nema wa matasa ayyukan yi magance matsalar tsaro wacce ita ce tushen haddasa tsadar rayuwa ga bil'adama to ta malam dai bai wuce amin ba allah ya sauƙaƙa wa malam talaka irin talaucin da yake fama da shi sai kuma sakon haɗin gwiwa daga malam usaini ta karasuwa tare da baba gana alhaji wa cakal suka ce salam voa hausa maganar gaskiya mu talakawan najeriya muna masu adawa da wannan matakin 'yan majalisun wakilan najeriya na saya wa kansu motocin alfarma wanda kuɗin kowane ɗaya ya kai har miliyan ɗari biyu saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau suka ce fitar da sabbin dabaru domin shawo kan matsalar karancin abinci a najeriya da ma'aikatar kula da aikin gona a najeriya ta yi abin murna da farin ciki ne ga al'ummar najeriya domin wallahi yunwa ba karamar masifa ba ce don haka muna addu'ar allah ya bada nasara to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a gobe laraba ne idan allah ya kai ma ake sara shugaban amurka joe biden zai kama hanya zuwa isra'ila a yayin da yanayin jin kai ke kara kamari a yankin gaza kafin mamayar soji ta kasa da dakarun isra'ila ke shirin kaiwa mai magana da yawon kwamitin tsaron kasa john kirby ya shaida manema labarai cewa biden zai ziyarci tel aviv kafin ya wuce jordan inda zai gana da sarki abdullah da shugaban masar abdul fatah al-sisi da shugaban palestina mahmud abbas shugaba putin na rasha zai halarci wani taron da shugaban china shi jinping ya shirya na bikin cika shekaru goma ce da rattaba hannun shi na manyan ayyuka wani shirin da china ke amfani da shi wajen manyan aikace-aikace da ya malala tsakanin yankin asiya afirka latin amurka da wasu sassan gabashi da kudancin turai fadar kremlin ta ce shugaba putin ya shirya tsaf domin ganawa da shugaban china shi jinping a gefen taron na gobe laraba Hukumomi a Belgium sun ce 'yan sanda sun kashe dan bindigan nan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya Litinin a Brussels babban birnin kasar. A yau talata ne aka kama wanda ake zargin a yankin Shebrick na birnin. Wani bidiyo da mutane suka dauka ya rika yawo a kafafen sadarwar zamani inda ya nuna wani mutum sanye da singileti bisa babur akan babban titi da ababen hawa ke zirga-zirga a kai inda ya bude wuta kan mutanen da ke tafiya a ƙasa. an bayyana cewa hanya ɗaya tilo da ake bi ta zuwa gaza ta lalace tun farkon yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas lamarin da ya sa falastinawa da ke cikin aiki wato da ke aiki a cikin isra'ila suka gaza koma gidajensu dubban magidanta ne dai aka datse a waje yayin da iyaye yan uwa mata da yara ke fuskantar rayuwa a yanayin ruwan bama a gaza jam'iyya mai mulki a poland ta nationalist ta rasa rinjayenta na majalisar dokokin kasar bayan shafa shekaru takwas tana jan akalarta sakamakon da aka bayyana a hukumance a yau talata ya nuna cewa jam'iyyar law da na justice na kan gaba da kashe 35 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon Najeriya da niger. karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da julie letters gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu david greenberg ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.